sallallahu ta'ala ala nabiyil karim amma ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya bamu iko bamu dama muka saki haduwa domin ba juna shawara da kuma faɗa ma juna gaskiya Allah madaukakin sarki ya saka mu Allah da alkhairi wanda koyo sai yana kokarin faɗa muku abubuwan da ya kamata mutum ya yi hankuri ya bi su da shawarwarin da ya kamata mutane su bi don su gama duniya lahiya kuma alhamdulillahi gaskiya duk wanda suka yi muna gan suna cin nasara duk wadda ba sai girman kai ba inda abin da an faɗa mata na ji insha Allah tana cin nasara Allah ka taimaka mana a ah, wato yau abin da so in magana rashin lahiyoyin mata masu hana musu zama aure yadda ya kamata ni ba likita ba ne amma bisa ga hasashe da wasu abubuwan da mutum ka gani mu muna ganin rashin lahiyar mata ya kasu kashi biyu akwai wansu rashin lahiyar su ba na ciwon ciki ko ciwon kai ko ciwon kawaku ko na amurka mara a ciwo ne na mutanen ɓoye akwai wasu matan da suna da matsalolin ciwon mutanen ɓoye su ka hana musu zama aure su ko suna da rashin lahiyoyi na jiki wanda su bai damunsu amma hina musu illa wanda bai ba su damun zauna a zama aure da ya kamata sai ka ga ana cinka to ni an matsalar wancan da wani shi mina na amfani alhali ita lahiya abba ta da saboda kuwa rashin lahiyar ba zai ba ta damar ta zama aure da ya kamata ba lahinta na ba rashin lahiyar na abata to saboda haka tun da rashin lahiyar shi ko rashin lahiyar al'ada ta yi ba zai ba ka dama ka yi wadda haka so ba zama kuma saurari na ku haƙuri yau na buɗe maku wani darasi wanda ba ku saba da shi ba yanzu misali kun gani kamar yadda ka gaya muku akwai wata da matsala ta iskoki amma gidansu ba a sani ba ha ai mata aure gidansu ba a sani sai ta ce gidan miji sai zan wannan rashin lahiyar na iskokin ya hana mata zaman aure wadda ya kamata kuma ba a iya ganewa bale a mudi lahiya lau muka samun kaiwanci sai su ko idan suka ce sai su hana mata ya za su zama da miji su yi magana ya za ta aishi umarni ne ya yi kuma ta kwantar da hankali ta yi mu'amala da shi duk wannan babu ko ba lahinta na ba illa iyaka kawo abubuwan na za su hana mata ya za a yi zamanin lahiya da mijinta kuma wallahi ba shi ba duk wani ta aura duniya haka na za su mawani zuma ina fata kuna gane magana ta yanzu ku barin ba ku misali wani abokina ya aure wata mata kyakkyawa yarinya ta ya ce wallahi wani ta zo gidana babu abinda bai da gwargwado don duk shekara Allah ya ce maka so bi duk shekara Allah ya ce maka so bi ko so duk shekara to amma problem din da annan shine ita wanda ya aura rashin ta ya kai ga abun tana son ya taba shi ko shi kai ba dan mutum na mai tsoron Allah mutum na mai almajiri mai azkar mai karatu ba wallahi suna iya suna iya taba shi sai da yake ce wallahi wani jin nake kai ana kicci na kicci nake ka ji in ina tare da ita kusa ita kaga ana kicci mutum ana son a kai gare ka ba a kai gare ka ba sai a kicce ka ce yanzu kicci kai a ƙarshe cewa wallahi wani dole na fi shahawa makana lahi na rabu da matan yana son ta yi rabu da ita su kaga in ka diwa za ka ga ita abba ta lahiya ba shi na abin da lahiya ba shin to kana da rashin lahiya wani shaye ka saboda Allah sannan akwai wata ita ku tun wurin ɗarta shi ko wani da za in da duk ya ce wurinta wallahi sai ka ji an ce ga wuta ta tashi wani wuri wuri ne cikin gida ne nan ya ƙone da zara sauransu wasu da mutum ya fara bukatar wani aiki ne a hakura ce wallahi wani ma kashe shi aka yi ma gaba ɗai ta rashin lahiyar daga wana da gare ta na to kaga tun da rashin lahiyar yanzu to mina na an mahita ga rashin lahiyar ga ta tun da dai kaga shi rashin lahiyar Allah na haka mutum shi ko ba haka ba amma ana baɗan magani to wani bi in ba a mai da hankali na ba musamman ku iyaye mata kuna lura da yaran ku tun suna kanana yaran an cikin wani lokaci kuna la'akari da shigar da hitarta da wasu ta'ambuli nata ko ga yarinya ta tocin ya ta yi shu la rabbina la muqallibun shi shi na wanda ya fada rami saboda haka ni shawarar da ka ba ku da ku da a gidan auren ku yanzu da iyaranku masu tasowa ku teku ku binciki lahiyar ku teku ku binciki lahiyar ku don ita lahiya ta unwani mai ita kun gani yanzu da daga cikin abin da ya sa mata ba su wankan lalle yanzu saboda kai iskokin su tashi wallahi wata duk ta yi wanka da lalle akwai matsala ran nan ba a kai ta gidan auren da su isa su ku matan dauri daga cikin baiwar da Allah ya yi musu sai wanka na lalle sai a kai sati guda duk abinda aka yi sati guda ana na ana yi shi ko babu abinda iska abai su duniya irin lalle lalle na wahalshe shi dole ya bar mutum saboda an yi mata haɗin da da tuwarukan da an kasa da mi da an kasa wallahi dole ya batta ko ta zuwa gidan miji samun lahiyar ta wannan bangare lalle yana magana abubuwa dama ina maganin infection ina maganin wane ne ina maganin wane ne ko yi malami da ya ce wallahi mace in tana karmar zai kawo hunta duk sanyin da aga duk sayin da aga jikinta wallahi sai lallan ya tsoce shi ta samu sauki ina tana karmar lallan shi yasa su kuma ta yanzu aka samu su kyamar lalle kamar bala'i fahassar lalle ko ka kana iya ganin mace goma ba ganin guda mai lalle cikin su ko ga tsawo ko ga hannuwa ba su babu lahi ba dai lallan nan ba ko shekaran jiya na ji wani mali mai ba da magani shi sa da annur kula kun san shi ya ce in ta samo ganyen lalle ta taho ta samu abin da an ka cikin ruwa an ka dafa ruwan zahi an ka ajiye kwana ɗibi kaɗan ta sha da sahi ɗibi kaɗan ta sha da rana sha da dare ya ce wallahi cutar da a cikin jikinta za ta abu nan za ta fitar da ita ku saboda ka ita lahiyar mutum unhwaninta abinda ba ku sani ba so uku ya shiga yi ne sha so uku ba da yawa za a sha ba ya ce za ka gaya ja in yi ja sahiya ta waye ce wallah in yi ja in kaka ka mutum ya tsobo in mutum ɗiba sha da sahi ko ya koma da ranar kuma sha sai ya ci abinci da dare kuma kuma sha ya ce sai mutum ya gasa lallan zai duk wata zai shi kawai shi na ya bayani ya ce manzan Allah kuma ya kasance yana magani da lalle duk wasu matsalolin rashin lahiri da lalle ga umarni ko jimuwa ya lalle ya faɗar ma ta jimuwa ta jimuwa ta abin to kun gani to saboda haka kun gani daga gaske abin da ya kamata mutum ya kula ya kula da lahiya ta ya za ka zama gidan aure ka da lahiya sai ga wasu mijin da ta ganin lahinta na ta faɗa da ita da shi alhali shi bai san matsalar ba gane ka gahe da katon ya cikin daki amma ba ta da lahiya bai sani babu ruwa to biya amfani zaman ki cikin gida ke eh ba mu mutala an jingine ba saboda haka in baka da lahiya babu yadda za a yi shi gidan aure wani gida na wanda yake kama jikinka na da kai ka a tsere ma da zara an ka tsere maka an ka yi karhin ka to wallahi matsala ɗayan biyu na ko ka bar gidan nan ko kuma a yi samun matsaloli da kai ba a ji daɗinka ba kuma ba a rabu da kai ba da saboda ka shi yasa mace ta binciki lahiyar ta bangare abin da ya shahi harakar jinnu akwai wadda ba su tare amma bibiyar su kai akwai waɗanda sun kaje ku ɗaukewa a kai ko miji ya ba ta ajiya in dai hannunta ya aje suna ɗauke su to irin wayannan mi suka ne kun ka sani ha ah, to yanzu miji ya baki ajiya dubu ɗari

yadda a san game dubu ɗari da ɗibi dubu goma ciki wani shi sauƙi saboda Allah ba saboda haka yana da kyau mutu ya tsaya ya ɗibi lahiyar wallahi muna gaya muku yanzu ka tahi abubuwa na musulunci waɗanda ka sani ka tahi a gwada su gani ko wankan lallan gare ka gidan ka haɗa maka ka kai wanka haɗa ka gani ya an bari ka yi zara an ka hana mai ka san ba ka da lahiya wallahi ha akwai wanda ya an su magani a cikin ɗaki ko yanzu an ɗauke shi ke ka gana maka da matsala kana da matsala ke saboda ka abubuwa da dama waɗanda ya kamata mutum ya binciki lahiya ta yakau sannan ya hanka to rashin lahiya ganin infection rashin lahiya menene ga hinan wasu mata ba su gane suna da shi ka sai bakinka na wari sanyi na sani ba a to miji kullum warin bakinka ya kaji ya za a yi ka zauna a aure saboda Allah da nesa miji ya tsinka yau ka ca kayan masha Allah in samu gana samu mata an ce gida bakinki na wari sai ne sai ki wani gida ne wallahi kida bar mai gida ne duk wanda zai ya kore ke sai yayi amma mutum ya kamata ya bincika wata kashin wasu kasan ta kawari kasan warin kashi shi ma yana da matsala to saboda ka lahiya tana da amfani ga zama aure wata ganin ta fito ni ni zai walakantawa ni na rasa ne ka zara sauransu alhali shi abubuwan da ka gani daban ke ku abin da ka dauka daban sadaka da Allah saboda haka ina ba da shawara wallahi ku zanka bincika lahiyar ko namiji abin bincike laya to wallahi na samun matsala akwai wata za ka ga wani bi kullum baƙi rai kai. ka bata gida lahiya lau kuda kuma ya ta kunkume ta yi sun kunkum ta sun ƙume ta sun kume sun kunkum kana kana magana ba ta magana mi akwai wannan mata ta shi ya bata lahiya lau ko da dawo da wani sai ta abinci ba ya ta yi ba cikin ɗaki ta dunkule ba ta magana yayi ta yi magana ba ta magana don mi ba ta magana saboda suna cikin wani cikin wani ta an sau saƙoni daban wannan sun yi tsarinta ta daga nan miji sai to waga wulaƙanci ta ɗauko min gidan da ke nan ni ko wallahi babu mai wulaƙanci gidan ba bai sun yi matsala da ake ciki ba bai san wani abu na wanda ya ƙarfin hankalinki ba shi na rufe muke ba ki kasa magana ki kasa tuwo kuma ki kasa magana in eh, ya laga mushin ba ai tuwo ba ai magana ba shi akwai matsala ko ba eh a wala kan siya yawon. da da ta tuwon zai yi magana na yana da wala ba <laughs> ina ta yi tuwon in ko ba ta yi magana ba inda mutu ya ciko ai akwai dama dama ko ba haka ba sannan bugu da ƙari ba ta yi tuwo ba ta yi magana ba kaga alamar da daddare akwai matsala ke ko ba haka ba su kaga shi ke na yanzu tunari zai fara shigo shi su wagga ya ganin wagga dole mutu ya san matakin zai ɗoka ke eh to to ba ai magana ba ba sai ai magana aka gana akwai aka gane yin ke cewa eh wanda karimin uzuri wanda wanda wanda hankali na to wanda bai da hankali ya toce salamu alaikum ba ai wa alaikum ya yace iske tukayan to ga sunan babu komi eh to ya aske ko cikin ɗaki ba ta mai magana ba shi wannan da ya kwashe ta ya yi cikin gari da ita ya ce so mata a gangami suna ne ya ce gidansu an haka ta gidan ta ce an ka dawo har da babanta ya kira ya ba ta matsala babanta ta ƙi magana babanta ce ni ce ki magana ta kiya magana ba ta bake da sai da an ka shiga cikin gari an ka yawo to da ita sannan an ka dawo san ta buɗe bakin sai magana

na mata daban-daban yake illa mutum ya nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita karatun ƙur'ani malamai sun ce yawan karatun ƙur'ani na magance matsaloli wai da waɗanda baka sani ba irin na yawan ɓacin rai na kai tseren ka ya ɓaci ta zuciya ka na hawa ta ga rashin lahiya na, da yawan karatun ƙur'ani yana taimaka mutum wajen magance waɗannan matsaloli saboda wani in ya maka uzuri wani bai maka uzuri wani shi wa'annan abuwa bai kusan da su ba sai dai mata ya gani ya auro son ya kai da tawo gida ta mai abin da ya kamata to rashin lahiya ta ya hana mata shi kuma kawai ya ɗauki matakin ya za a yi haraba ta da rashin lahiya ga yanzu misali in mutum ya siyo rago mai mugun hada ai shi ne kokarin magance matsala ta ko in mutum ya siyo akuya mai bala'in yawo shi in ka fasakin ɗan ka ko duk in ka ce ka so abu sabo mai matsala kai na ka son ka magance matsala don ka zama da shi to su ko ka in mutum ya aure mata to ita gida ne ya ga wasu halayen da bai ya ɗaukan matakin magance su sai dai abin da ya ƙarfi ne cikin malamai ka ce mutum da aka samu eh. su uwayen wasu mata hmm. su ga mahaura ba a faɗa mai gida awai cewa wancan ta mai to Sani an riga haɗa kan fatiha an ɗauka an ka gina ne to tana sai ai sai ga an fara kitan bankiya eh. to waɗannan matsalolin eh. don wanda an faɗa mutane isa hmm. to daga ran nan shi hmm. ya zai ƙafi ya zai biyu zuwa hmm. to kawai sai su yi a hita mutum gaskiya sai ya faɗa an ɗauka an kira na yi ta ita hankali ta hankali eh. to kaga kai alaran ma shi ko wani ya an ka faɗa mai an ka shi to wala wani tana ɗan matsalar iska sai so Eh. da ya ta iska wace wani? Eh, ce wallahi ya riga zai ka faɗa hana ji an ci sa da ɗan mutar iskoki ce in eh, wallahi wa na hishe kaga da ya faɗa aboki sai hisai shi ko wani wallahi yana son abu tai ba iska ga ta ko kanjama gare tana son abu tai ko ba gaskiya ba da akwai wani akwai wani da ba da labari ne can cewa nan mun ka shi bakin bariki auren da mai girma jarmai na na zaurawa shi ya ga abuti yana su an ka to wurin awo sai an ka auna an haka tana da ciwon kumburin anta hypothesis b take da shi tana ciwon anta an gano amma shi lahaya lauki sai ce malam nisti yake kawa Allah kawa girman Allah ka sa daura auren ba ni wallahi na yadda in ciwon nan na kashe ni wallahi na yadda yana son abuta nice ba da iya magana da abin ya haƙa hina ni ba Allah ga hannun yake ya za a iya ɗaura aure da ita ba ta lahiya ai musulunci ko mai ziya cewa ba aure babu lahiya ko ana yi ku karanta mai ziya cewa daga cikin abin nan ne a tahliyatu mutum mace ta zan lahiya lau namiji a lahiya ha to in babu lahiya ina aure yake rashin lahiya ta ba ta lahiya yanzu ko haraka genotype ɗin da asas an ce ba a haɗa su saboda a lahiya stu rabin jikinka rabi lahiya rabi ba ka lahiya ita ma rabi lahiya rabi lahiya rabi babu lahiya to gudun ka a ta yaron da za a aihuwa ya ɗauko s na uba na ya ɗauko s na uwa ta yi haɗa sai ya sahibe da lahiya ka ko musulunci bai da wannan bai a da ita da wadda Allah ku ta biskin mana wadda biskin ya ta shin ko yi ta wai oh tabi Khadija bar bugunta wallahi na wada miki jidda boye Allah ta kuna saurare mai da hankali da kyau fahimci wannan shi wani har yanzu bai fahimci matsalar da aka ce wai ai gwaji ba me ya matsalar da gwaji ciki ai matsalar gwaji a gane lahiyar kama na yana gane lahiyar lokacin ba su daɗi ba yana gane baka lahiyar ba a taimaka ma ba ba ta ka sha magani ba a imana a yana shi wallahi ba mai ɗiba jina ya gwada haka ɗai yan auren ba a yi dai a bari kawai ko auren marayu da an ka tona na honorable agiwa kwamiti da ya zama da shi a sa gudun lahiya ciki sai wani to kun san har ka samu siyasa ta siyasa ta wani an ka ce wurin gudun na lahiya bai wa? wani bai da abu da lahiya ce don wani an ka ce gudun da fi ce a ni ba mai ɗin min jini ko alama in dai ana yi a yi in ba a yi a bar ni <laughs> amma ba mai zuwa ba mai zuwa ya dibi lahiya to alhali shi gwajin ɗiban lahiya yanzu jihar kebbi ba shekarar 2025 ta sahi doka na wallahi malamai sun ka dakatar da abu assembly sun ga sun zauna a yin sayanin dole dole da auren za a tsarna a yi gwaji sannan duk limamin da ya tsarma aure ba tare an kame takardar gwaji ba ya gani wallahi sai ya yi wata shida gidan yari ko tare dubu ɗari biyu duk limami ko na birni ko na ƙauye ai mu ba na gwamnati ta riga ta zauna malamai an kira mu birnin kebbi an ka ce ga doka an kawo amma mu to mu diba mu gani an riga an gama to sai aka ce suna roƙon gwamnati ta wa Allah an dakata a wayar da kan limman ƙauye da cikin birni gaba ɗaya su sani don wasu ba su da labari to daga ɗaurin aure ɗaya an yi ma ta dubu ɗari biyu

ta yi ta haba haba bari zai yi Allah ya da saboda ka kada in canye ku da surutu ni abin da ka sanya gaya muku sani wato ita lahiya ta amfani mai ita ko ba gaskiya ba lahiya ta amfani mai ita yanzu kun ga akwai wasu waɗanda su rashin lahiyar su rashin lahiyar mai sauƙi amma saboda babu kulawa sai ya zama babba ko ba gaskiya ba yanzu kun ga masu rashin lahiyar infection yanzu alhamdulillah abubuwa sun riga sun buɗe yanzu akwai abubuwan da za ka toka ka haɗa cikin kuɗi masu sauƙi in ka dawa ka sha sati biyu kana sha babu tsaddaukawa ta haika sha da rana da ka sha in gaya muku ko da sati biyu ka yi kawarki in Allah ya yi. ka sha mijin ka yi sha ka sha mijin ka yi sha yi ta dahuwa ana sha ko da aka a hama kai ka samu lahashi ya samu shi ma da alawa a samu ba sannan wankin toilet da lum a samu itaciyar lum a saba a dinga wankin toilet shi ku sai ya kashe na cikin toilet mashi to kaga in ka diba sai mutum cikin sauki ga kan da abu kana samun sauki da gurgudu amma da kasala da ko oho sai so su ɓata masu agi su mutanen dauri suna da abubuwan da suka yi wanda abincinsu da yanayin zamantakewa su ba su bari wani abu cuta musu da suna abubuwa mutanen daga akwai wanda ko lahiya loke kullum sai ya sha maganin da sahi lahiya loke da sahi matan da mazan kowa suna shan maganin da sahi amma mu yanzu sai dai mu dinga shan magani da suga eh babu kakkata kullum sai an sha suga shi magi wannan in an ka jibga magi wallahi sai an ka ya ta. don wallahi akwai mai sa magi kala biyar ga miya kala biyar ta sa mai tauraro ta sa a kori kishiya ta sa tera ta sa wane ne ta sa horin magi duka sai a jibga cikin miya guda to te ko te te kwara nijar ko magi ma wasu shagaba ɗaya na ina da wani aboki yace gida ne ba a shan magi mata ta da yi wa amurka sace ita wala magi ta sha yace ba a shan magi gidan ga a bari a sa nama nama shi zai zama matsayin magi kullum sai an sa nama su ta ce a sai ya ɗauke ta kai ta inda uwayenta ya ce to ina son in sa musu ƙa'ida in ta shi za su sha magi duk abin da ya same ta to ita ja makanta ni wallahi babu hannu sau na ce inda aka magin ga na gari da magin ga yake ba ni bukatar wani iri bai sha shi sa mun ka ta gida ne an ka ɗauko min babu magi ki lahiya laumiya ta babu magi to ina mun hawa tun da kace ka ganin man kai inda aka magin ga ka ga wanda yake ina ka ka sha wani mugu a abu su amma mu yanzu in mun ka sai sayan magi ka gani ne wallahi ko kusan magi dubu ashirin na ka sayi wallahi in walla malam magi ɗai kuma yanzu mutane <laughs> Allah ya kare